والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهذه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أصول الفقه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الاسم الثاني شنو؟ آه، أصول الفقه وأنتم بنقري ده الإجماع ijma'i al-ijma' sarih akwai ijma'i da kira al-ijma' ghayr sarih hmm. ijma'i wata ba ne ba aw ma yusamma bil ijma'i as-sukuti ko abin da ake kira al-ijma' as-sukuti وهو أن يصرح بعض المجتهدين برأيه في المسألة. إذا وسنساش المجتهدين سبينا رأيه أشكل مسألة. sai saura su shuru. wasu sashen mushtahidai su bayyanar da ra'ayinsu ga matsala wasu saura kuma su shiru wala yusarrihuna bi muwafaqatin wala mukhalafa ya to ba su bayyanar da ainihin goyon baya ba ko sabawa kama a ce yanzu an zauna ana so a tattauna kan wata matsala misali a ce yanzu ga wata matsala sabuwa ta taso ana kiransa pos yanzu wannan matsala pos shin ya halatta ahalin sunna ya yi musharaka a cikinta ko bai halatta ya musharaka a cikinta ba sai a kira manyan malamai mushtahidai a zauna to idan ya zama to an kira manyan malamai mushtahidai an zauna kowane malami yana ta kawo hujjoji kowane malami yana kawo hujjoji na halarci kowa yana kawo hujjoji na halarci sai a samu wasu saura kawai sun yi haka ana tattauna sun yi shiru ba ce komai ba har ya zamanto an gama tattaunawa aka ce to daga baya dai yanzu dai wannan zama dai an riga an tabbatar da cewa wato pos na ya halatta ahal suna ya musharaka a cikinsa saboda an ga babu wani abu na halarci a na haramci a cikinsa asali na duk wani abu na kasuwanci halarci an gane wannan a lokacin nan wa'annan da suka yi shuru din nan shin yana nuna shirin su goyon baya ne ko kuma rashin goyon baya a gano na ku shi ne ana kiran wannan al'ijima a sukuti shi ne zama to ga dai malamai sun zauna duk an tattauna matsala ɗin gaba ɗaya mafi yawan malamai sun kawo ra'ayi su wasu wasu shuru ko da mutum ɗaya ne ya shuru an za ce an sami ijma'i sukuti tunda dai wannan da ya shiru ba a san dalilin da ya sa ya shiru ba na fatan gani an taɓa samun wani taro wanda aka kira manyan malamai aka kira manyan malamai a dangane da wannan ra'ayi. to bayan an kira manyan malamai ana tattaunawa sarki yana kulawa sarki yana ta kallo sarki ya ga gaba ɗaya kusan duk mafi yawan malaman mafi yawan su kowanne ya ba da goyon baya sai mutum ɗaya ne kawai sarki ya ganshi a gefe kawai kenan sai ainihin aka ce yanzu alhamdulillah da mutane malamai yanzu dai an yi ijma'i akan cewa kaza kaza ya zama kaza sai sarki ce kasan kace da kaza da an yi ijma'i ashe za a tattauna babu wanda ya ce a'a sarki ce a'a shi ba ijma'i ba yace akwai wani mutum yana gefe ba a tambaye shi ra'ayin shi ba shikenan wannan mutumin da yake gefe sai sarki ce to kai bawan Allah menene ra'ayinka shine sai bawan Allah ya ce yace law takallamtu la khalaftukum abin da ya sa da shiru kawai ni na shiru ne kawai sai ban fitina da na yi magana da na saba mu eh kaga bai da ba <laughs> to kaga shikenan don a sukutu baya zama ridan kai tsaye don mutum ya yi shiru kaka ɗauka cewa ya yarda wani lokaci wani ya yi shiru ne saboda bai gama bincike ba an ɗauko matsala ne wanda ba shi da bincike a kai yana so ne shi dai bai yadda ba amma bari ya je ya bincike an zai jona ya yauwa to kaga tun da bai yi bincike ba in an ce ya yi magana in ya sa baki a wajen zai ji kunya zuwa haka sai ce to bari in shiru amma gaskiya na san wannan magana na su kuskure ne amma zan je shi bincike to sai aka ya shiru sai to ai malam wani shi ba sai na ga ya shiru shi ma ya yarda A gano wannan ko yawa za ga wani lokaci matsala ta taso wanda malamai duk sun yi bincike amma kai baka samu lokacin zama ka yi bincike ba to tun da baka samu lokacin zama ka yi bincike ba sai aka ji ka yi shiru baka cewa komai sai wani ya ɗauka cewa ai malin wani tun daga ya shiru shi ma ya yarda to ba haka bane saka ijma'i sukuti ba lalle bane ya zama to hujja an gane akwai sanda yake zama hujja na'am na'am ya ba shi ya taɓa ya lalace ba ya lalace ba ijma'i dole zai samu zai samu sosai a eh, ta ai bai samu karfi ko sai zai yi hukunta shi tunda ya kira su a zauna ai hmm. zai je kika kwaya dama lokacin da ya shi din nan ba ba shi da bincike a kai amma yanzu ya ja bincike ya gaskiya suna ba shi kuskure ne ya tabbatar ne

ce da kawai malamai guda goma sun tattauna wannan matsala ɗin malamai tara sun goyi baya sai kuma ya shiru haka za ce to shirin shi ne ba san bai ilimi ba kila yana nan yana kan tunanin adilla ne wanda zai warga da duman garin a gari wa salam lokacin da ya shiru kafin ya ji wanda ya Allah ya ai eh, to kaga dai ya nuna dai cewa shi ne bai zama ba wato shi bai nuna cewa ya goyi bayan wannan ra'ayin ba na'am misalu misalin shi ijma'u sahaba ridwanullahi alaihi alal mushaf sharif ijma'in sahabbai Allah ya kara musu yadda akan wannan Qur'ani mai daraja da muke karantawa allazi baina aidina wanda ke gaba gare mu Ba ma بعدما Rashid, الخليفة الرشيد عثمان بن عفان. بايع الخليفة الراشد bayan khalifa shiryayye wato mai shiryawa ya tattara shi ya tara ainihin qur'ani shi da usman bin affan radiyallahu an qad intashara hadha al-amr bayna as-sahaba eh wannan al'amari na tara qur'ani hakika ya watsu tsakanin al'umma ya yatsu tsakanin al'umma alamun kal an ahadin al-mukhalafa fi zalik ba a ciranto daga kowa ba sabawa kan wannan ba a ciranto daga kowa ba an samu daga cikin sahabbai wani ya ce bai yadda ba an gani lokacin da usman ya rubuta qur'ani ya zaɓi kwamiti ya zaɓi kwamiti na amintattu don su yi wannan rubutu din kuma da aka rubuta aka watsa ba a samu daga cikin wani sahabi wanda ce bai yarda ba an gani kuma kamar yadda kowa ya sani wato shi abin sha'anin qur'ani ba abin wasa ne. ba zai yiwu ka yi shirin ka ce wai wai rashin shirin ka ka ce wai ce wai shirinka kana kana ƙara bincike ne ƙur'ani abun wasa ne ƙur'ani ba abun wasa ba ne ba da tsanaka ce ai abin da ya sa na yi shiru ba wai na yadda ba ne wato wannan ƙur'ani da aka tara ni ina ganin akwai kurakurai a ciki na yi shiru ne saboda bai yadda ba wannan hujja ne ƙur'ani wanda littafi ne gaba ɗaya na al'umma gaba ɗaya na musulmi zai yiwu ka yi shiru kuma ka mutu a haka ka ce kuma Allah ya kyale ta ku shi a irin wannan shi abin da ya shafi kamar ƙwararri yin shiru a gare su ƙanna ne saboda in kai shiru yi shiru ne kan rusa addini ga baki daya an gani su aka lokacin da aka rubuta ƙwararri ba wai an tara sahabbai ne duka gaba daya a waje daya an tambaye su sai dai mafi yawan sahabbai sun yi musharaka mafi yawan sahabbai musamman ma da ta daga cikin su an tattauna da su sannan kuma da aka rubuta aka yada babu wani wanda ya fito ya inkari cewa bai yarda da abin da aka rubuta ba ko ya ce akwai wasu gyare-gyare da ya kamata a kula da su sai aka ce wannan al'amari ya yaɗu tsakanin sahabbai ba a ciranto daga wani ba sabawa akan wannan na'am eh, eh wannan mai jima'u su kuki ya kawo misali da shi hmm. ba ce fiye da ba ba a ciranto daga wani ba sabawa yanzu kai shuru an ciranto kan saba ne ka yi taro kowa ya yi magana ba ka ce komai ba ai za mu ce wannan taro ba a samu wani mutum wanda ya yi inkari ba amma ba wai an yi ijimani ba وهذا nuna da الإجماع wa za fi khilafin bayan ulama wannan wannan na ijma'i sabani ya a cikin tsakanin malamai aminhum manali tsaro daga cikin malamai akwai wanda ya lura da shi a matsayin ijma'i to tun da kai shiru kai ka ne kawai aminhum maradda daga cikin malamai akwai wanda ya kinkuɗe shi an gane amma abin da za a yi tafsiri ne idan ana tattaunawa ga abin da yake muhimmi na addini abin da aka san cewa musulunci zai iya rushewa kan kai shiru sai kai shiru baka je za ka ce to gaskiya za ka iya cewa to gaskiya wannan tattaunawa da aka yi a kai gaskiya baka da bincike a kan shi yanzu amma insha Allah nan gaba za ka ce wani abu kan shi ka ce kai gaskiya kana ganin akwai akwai akwai ainihin mulahaza dangane da ainihin tattauna wannan amma za ka sake bincike amma ka zo kai shi ba ka ce ko wani ba aka kabi to wani zai ɗauka su aka maka yadda ne an gane ku خامسا نبيا بيان العاقبة wato bayanin ƙarshen al'amari hmm. a gane bayanin akiba kala ta'ala wato wani lokaci akan yi amfani da sigan annahayu ana nufin bayanin akiba shi فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون kada kai tsammani Allah ya rafkana daga abin da azzalimai ke aikatawa kada yi tsammani Allah ya rafkana daga abin da azzalimai ke aikatawa inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar kawai yana jinkirta musu ne zuwa ga wani yini wanda idanuwa ke fitowa gulugulu an gane nan wala ta hasaban nan laha kaga an zo da sigan annahayu kada ka yi tsammani Allah wato mai rafkana ne daga abin da azzalimai ke aikatawa to wannan ba wai an hana annabi bane an kawo shi ne don ainuni akan bayanul akiba a gane faƙarin tu'u ila tuna li bayani bi bayani akibatu eh, an yi an yi amfani da kalmar annahayu a nan wajen dan ayi bayanin akiba ƙarshen al'amarin azzalumai wa annaha wa khima cewa al'amarinsu mai muni ne ƙarshen al'amarinsu mai muni ne mai haɗari ba da wakatin kalil cewa da sannu za su haɗu da sakamakonsu bayan lokaci makusanci Allah mai kaye ne a gare su Allah ta'ala masani ne ga halayensu Allah ya ɗaukaka kuma ya tsarkaka mm. an gani an na haihu da bayanin al'aƙiba kada ka yi tsammani Allah ya rafkana mai rafkana ne daga abin da azalimai ke aikatawa inna ma yu'akhiruhu a gani kawai Allah yana jinkirta musu ne zuwa ga wani yini wanda idanuwa ke fitowa su yi gulugulu a gani kada ka yi tsammani na kyala wane ne kawai na ba shi lokaci ne wanda zan yi maganin shi kaga shi shine bayanul akiba a gani kada ka yi tsammani wani yana ta zalunci na kare shi ina sanar da shi ina jiran lokaci ka zane in kama shi kullura yauwa a yaktarin na yi fasadin an? shin hani yana hukunta bacin abin da aka hana idan aka hana abu sai mutum ya aikata shin yana hukunta mana cewa abin da ya aikata wannan kwatacce ne ko kuma bai bacewa misali an gani an ce man gashe na falai zabinna sai mutum ya zo yi algush to me za mu ce wannan algush din tunda an hana sai ya aikata shin wannan hani da aka mai din nan kada ka yi algush yana hukunta bacin algush din algush ya bashi ko ya bashi ba kuma gane wannan ko da kuma abin da ya shafi tafiriya cewa wala ta surrul ibil wal bakar cewa kada ku yi tafiriya ga raƙumma da kuma shanu ma'ana ta zuriya kada ku zo ku ba su wani abinci wanda nono zai ringa ɓuɓɓuga amma kuma da an tatsa sai aka cewa nonon ya ƙare irin ira ce misalin sanuwa ne ta riga ta tsufa sosai sai wani ya zo ya bata wasu wani nau'i na abinci wanda zai ɗan ɓuɓɓuga da nono domin ya cuci wani sai kai zango ya biyar in ya kai zango sai mutum ya zo ya ga sanuwa na nono ya cika dam sai ya siya da ya je gida kawai ya tafi nono su ɗaya gobe kawai sai ga nono ya ƙare ashe an masa amfushi shi ne tasiriya to kaga idan da shari'a ta hana haka to idan mutum ya yi ya matsayin cinikin shin ciniki ya yi ko ciniki bai yi ba an gane to shine ma'ana shin hani yana hukunta ainihin bacin abin da aka hana da kuma rashin ingancinsa sa nam as-sawab ma alayhi jumhur wato abin da yake daidai shine abin da jumhur na malamai ke kan shi annan naya an al-asbab al-mufida fil ahkam cewa lalle hali dangane da sabubba masu amfanar da hukunce-hukunce yana hukunta yana hukunta bacinta a wajen mu'amala an gane ku lalle hani game da ainihin sabubba masu amfana da hukunce-hukunci yana hukunta bacin wannan abin da aka hana din a wajen mu'amala in wajen mu'amala ne wannan mu'amala ya lalace wal'ukud da wajen kulle-kullen ciniki da aure a gani idan abu ya shafi kulle-kullen ciniki da aure sai mutum ya aikata abun ya san an hana to yana hukunta bacin wannan abun da kuma rashin ingancinta a wajen ibada in ibada ne mutum ya aikata ibada da aka hana to ba kama inganta ba balle su ta ɓaci duk wani abu na ibada da aka hana bai ma inganta ba balantana ma a tambaye ka wai yayi ko bai yi ba wato kafin ka fara tunanin ma abu yayi sai ya dace da shari'a an fahimci wani aiki yau idan ka aikata abin da yake na ibada da ya saba ma shari'a to ba ma tambayar magana dama can bai ma yi ba ballanta na a tambaye ka ko ya ɓaci ko ya ɓaci amma in mu'amala ne asalin mu'amala halal idan mutum ya aikata wani abu da aka hana sai ya ce ya ɓaci tunda asalin shi halal ne ko ya ɓaci amma shi ibada asalin ibada a tauƙif tunda ibada asalin shi a tauƙif kafin mutum ya aikata sai ya tabbatar da ya dace da shari'a idan ya saba ma shari'a to bai ma yi batun tuni ballantana ya ɓaci kun gane wani ko yawwa na misalin fil mu'amala misalin shi a wajen mu'amala uh, annahi an anil bai da nida sani wato hani game da ciniki bayan kiran sallah na biyu juma'a eh hani game da ciniki bayan kiran sallah na biyu a sallar juma'a wallahi an nikahil muhrim na da yayi ya hukuncin kasuwanci bayan kiran sallah na biyu na sallar juma'a ai an hana ku ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bayt ya kuma daukan imani idan an yi kira zuwa ga sallah wanda ake yi ranar juma'a din nan fas'au ila zikrillahi ku yi gaggawa zuwa ga ambatan Allah ku bar kasuwanci zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun to kaga yanzu ashe kiran sallah na biyu din nan idan mutum yayi kasuwanci ya hukunci wannan kasuwanci tunda an hana kasuwanci dai mu'amala ne ko to sai mutum yayi kasuwanci a lokacin da aka yi kiran sallah na biyu sunan wannan kasuwanci ba ta ce saboda an yi shi a lokacin da aka hana annahayu yaktaji fasadal manhi an hani yana hukunta lalace wanda abin da aka hana so daga idan mutum ana cikin kiran sallah sai ciriki wannan ciriki zuwa shi ba cirikin bai yi ba idan ɗaurin aure ya kai daidai wannan lokaci ɗaurin auren bai yi ba saboda an yi shi a lokacin da shari'a ta hana a yi a lokacin a gani na'am na hayu an nikahin muhrim bil umra eh da kuma hani daga auren mutumin da ya harama da umra aw hajj ko ya harama da aikin hajji mutum ya yi harama da umra ko ya yi harama da aikin hajji to sai abin da zai yi aure kaga ai shari'a ta zo ko shari'a ta zo ta hana ainihin mutumin da ya harama da aikin hajji ko umra ya yi aure ba zai yi aure ko ba zai aure ba to yana cikin harama da aikin hajji zai zo ne ba aure an kulla mai aure sunan wannan aure kace idan ya taki matar shi a cikin wannan hali to ya taki da cikin halin zina saboda aure bai yi ba an gane wannan ko to wannan shine ka'ida duk abin da ya shafi mu'amala shari'a ta yi hani gare shi sai ka aikata sunan shi ɓatacce abin an gane wannan ko yau amma kuma an ware daga cikin wayannan akwai abin da ya shafi algush algush idan mutum ya ya siyan ma da abu wanda yake yayi algush a ciki wato kana da zabi na tabbatar da cinikin ko bata cinikin a gani yawa cinikin zai ɓaki ne in ka ce kai baka yadda ba cuce ka amma in ka amshi abun shi ke nan ciniki ya yi a gane ku? na'am in yarga ya shirge ta shi da yake magana a yi ya mai da kudi ga mai kuɗinsa ya karɓi kayansa don wannan shiriki bai yi ba za a sake kulla wani eh alaikum salam ai wannan siyan ruwan yana da alaƙa da sallah din da yayi shi siyan ruwa tunda dai ba ruwa a wajen saya siya ai masu siyar da ruwan sun tsaya ne suna nan kusa da masallaci ne da butocin su a nan in za ka yi alwala kawo kuɗi a baka buta ko mun taɓa ganin wannan mun je wani masallaci hanyar Kano haka muka gani wani dattijo ya tsaya da butoci kawai sai ya miƙa ma to mun ɗauka cuta ne wala yana miƙa ma kana idan da sallah zai ce miƙa mun kuɗi na naira goma goma ka gashi kawo ya baka buta na'am sai kowa zai tsaye ne akan masallacin da yake zuwa sallah masallacin da yake zuwa sallah karfe biyu ake yin sallah to dan yayi shirki karfe ɗaya ba za a ce mai sallah ya ɓaci ba na'am usul min ilmi usul na'am gaba da eh eh Eh. kana kana maza da yawa wai tambayar da yake yi a irin abubuwan da ya riga ya zama to ruwan dare a najeriya shi ne kusan mafi yawan wanda suka rubuta jarabawa a najeriya ana bin taɓarauniyar hanya ne wajen yin jarabawa koda za ka koda mutum ustazu ne in ya rubuta waye yana rubutawa ne wurin da ya san za a bashi expo ya jarabawa ko kuma kamar yadda kowa ya sani wannan expo din haramun ne a mahanga na shari'a to shi ne ke cewa to yanzu idan mutum ya ci jarabawa ta hanyar expo har ya zama to ya yi amfani da wannan certificate din sai ya nemi aiki ana biyan shi albashi yaya hukuncin kuɗin da yake ci da wannan satifiket din ya halatta Eh? eh zai yi wa matsila aikin ma ya haka yi don zaga jami'in tsaro ba kai za ka tsara najeriya duk ba kasiya za a baka bindiga ka ba najeriya kariya amma za a ce ma miliyan ɗaya da rabi an gane yayi ko za a baka custom wanda za ka dinga tsare mutumin da yake wanda zai cutar da ƙasa mai shigar da kayayyaki marasa kyau zuwa ƙasa eh saboda lalacewar najeriya ba sai ka biya sannan a ɗauke ka an gani, kaga yana da wuya a ce ƙasar ta gyaru yana da wuya a ce talakawan wannan ƙasa su yi kishin wannan ƙasar saboda ita ƙasar ba ta tausayin ka balle ka tausaya mata shi yasa kaga ƙasar a yamutse kaga an samu yankin nafa sun yawa farayi sun yawa masu cin hanci da rawa sun yawa maciya amana kala kala sun yawa kuma yana buƙatar hanyar da zai arziki ta hanyar da bai dace ba to wai tambaya na yake waya hukuncin wannan sana'a din abin da ya aikata Allah ta'ala zai kama shi kan wannan aiki amma aikin da yake aikin halal ne yayi asalin sana'a da yake yi sana'a ne na halal shi kuma wannan aikin da ya aikata na na Allah zai kama shi kan wannan abin da yayi ina ba gane wannan ba zai yi a zuwa ce to ai duk aikin da ya aikata haramun ba ne aikin da ya aikata tun da dai misali a ce yanzu aikin yan sanda ya tsaya tsayuwar daka yana ta kama mutanen banza to sai a ce wannan kama mutanen banza haramun ne amma hanyar da ya biya samu wannan abun haramun ne Allah zai kama da kan wannan haramcin da ya yi an gane wannan ku kamar hadisin nan a tagari manil muflis ko kaga hadisin muflis wanda annabi ya ce ko kun san waye muflis sabbin ka ce al-muflis fina man la dirhama lahu wala mata muflis a cikin mu shine wanda ba shi da dirhami ba shi da kayan daki sai annabi ce ba wannan shine muflis ba muflis shine wanda zo gobe kiyama ya ci dukiyan wannan ya zalunci wannan yayi kaza yayi kaza an gane wannan ku a wato zai zo gobe kiyama da sallah ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka ya yi kaza ya yi kaza amma zai zo ya maru wani ya kashe wani ya ci dukiyan wani ya yi kaza ya yi kaza to ya za a yanzu idan ya zama to, shi wannan din ya zo da ainihin sallah ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka amma sai ya zo ya maru wani ya kashe wani ya yi kaza shin ya zai zo da lada ko bai da lada Eh? zai zo da lada amma kuma ladan yaya za a ringa ɗiban ladan ana biyan mutane da su ko ba a ringa ɗiban ladan ana biyan mutane shi wannan abin har ya zama ladan shi ya ƙare kenan kaga ayyukan shi Allah yana amsa da wannan ayyukan da Allah yake amsa da su ne Allah ya gobe kiyama zai ɗiba ya biya mutanen da ya zalunta an gano wannan da dangane da abin da ya shafi certificate din ya samu certificate ta hanyar expo amma kuma sai zo yana yin aiki na alkhairi aikin alkhairi na nan a matsayin shi na aikin alkhairi amma kuma expo ya yi laifi a kan shi shi ne abin da za a ci Allahu alam shi ce ka kuda expo din idan ya zama nisba kai ba kai ka wannan misali makaranta ce ta ɗauki ta biya wanda suke zuwa kula da jarabawa na sai bayan ta biya su kuran sai ta zo ta raba wa mutane shi wannan abu sarki subhanallah Allah, ana salafi sai ka tsaya ka musu wa'azi sosai ka nuna ku tsoron Allah jarabawa ba ake rubutawa saka a matsayinmu na mu ahlus yan salafiya ba ma cin hanci da rashawa ba ma yin esbo ka nuna fushinka kuma ka koma gefe abinka duk abin da ake suka bada goyon baya don kana kana shawo ba kai ka biya ba ka biya mana A yanzu mutumin da ya biya kudin waye akwai kudin zuwa ciki tunda asalin jarabawan waye da za ka rubuta shi bai kai haka tsada ba wannan tsada da ga an sa shi yayi akwai abubuwan da za a kira ne haƙƙin wani haƙƙin haƙƙin ainihin invigilators external da internal da waye da waye duka da akwai abin da za a ba su now shikenan yanzu kawai zai koma gefe in za a bayar kawai ce ya bude shi Allah sai koma ya yi jarabawa shi ya mika to idan makarantar ba a yi so take tana dai follow din jarabawar makarantar to wace dai follow kawai a yi maki kawai a kawo muku abin da yara suka ci ne zama za a iya zubar da mutane wurin makin da ba a zubarwa ana yin maki daidai in an yi makin sai ma akwai akwai regulators in kai makin na bin mataki wajen guda uku in kai makin wannan zai sake duba a ga da kai makin nan, a ba nan na biyu a ba na uku sannan a fito da shi ba wani follow up in ka miƙa kawai sai ka ce Allah ta'ala ya sanya kurbu da jarabawa daidai shi ke nan kuma kaga duk wata makaranta da aka gina ta akan haka cewa abin da aka koya muku kawai kowa ya rubuta jarabawa ba a isko to wannan makaranta sunanta matacciya a Najeriya za ta rayu ba dan farko ba za ka mahaifi ma saboda bai jin kunya zai ku ana cin jarabawa kuwa zan zo yi rijistar yaro na ana cin jarabawa kuwa me ke nufi da wannan masu a yaron ka dai zai rubuta jarabawa in ya yi daidai ya ci a ku a makarantar ku ana cin jarabawa domin ina so mai yaro na rijista in ka ce kai magana a cikin ana ci mana in yaro ya yi kokari zai ci amma bai kokari ba zai ci ba sai zai ce to insha Allah zan duba ba za ka ƙara ganin shi ba ta shi misali na an ɗauki wani usulubi na a ɗauko a je can wurin su na a yi magana da su misali eh, sai su ba da abin da aka san za a fito da shi na jarabawa sai zuwa koya wa yara a nan dai a karanta da su ba magana ta an sa an karanta da su wannan ne dai ba cinya ba kafa baya ko ba maje ba canwa hmm? za a yi jarabawa sai aka zo aka ɗauko jarabawa a koya ma yaran sun san dama ga abin da zai fito shi mai bambanci mai barbar dabba da fada eh? ba zai ba kai ba Allah ya sauki الأصول من علم الأصول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثالثا نشد المعرب بالإضافة أقول المعرب بالإضافة mufradan kana am ne ya kasance ko jam'i na'am a gani al mu'arrab bil idafa shi ma yana zamantowa me yana zamantowa am wazkuru ni'matallahi alaikum na'am ku tuna da ni'imomin Allah a gare ku ni'imatallah ai ni'ima mufrad ne mudaf ni'ima mufrad ne mudaf ya um a gane ku wa qawluhu al-mu'arraf bil idafa fasquru ala Allah ku tuna da ni'imomin Allah ala Allah kaga ala shi ma wato shi jam'an ne mudaf imma mufrad mudaf ko jam'an mudaf dukan su gaba daya suna zama am qawlu al-mu'arraf bil idafa mufradan kana da yayi a bil مفردا كان أو مجموعا كقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا على واذكروا على الله المفرد المضاف يعم المفرد المضاف يؤم والجمع المضاف شما يؤم المفرد المضاف يؤم والجمع المضاف يؤم ولكن هنا يقول المؤلف سيدي أنا وجه ما لم ينا سوى المعرب بالإضافة المؤرف بالإضافة لأن الاسم قد يضاف ولا ولا يتعرف بالإضافة يأتي المؤرف بالإضافة domin suna yakan samu idafa amma bai zama ma'arifa ba akwai sunan da ke samu idafa amma ba ma'arifa ba ne ya ta'arrafu bil kuma baya zamantowa ma'arifa da idafa wal huna ala al mu'arraf wajen ana magana ne akan al mu'arraf waskuru ni'matallahi alaiko. ku tuna da ni'imomin Allah a gare ku ni'ima na kira ai kun ga ni'ima din nan na kira ne laula annaha ujibat ila lafazil jalala da ba dan an jingina ta zuwa ga lafazil jalala ba ai na kira shi ni'ima sai aka jingina ta zuwa ga lafazil jalala shi ne Allah wal maqsud ai an niim ayyin ni'ima eh, wato abin da ake nufi nan dukkan ni'ima kowane irin ni'ima kabira am sagira shi ni'imar ma nan babba ce ko karama innaka ma'murun bi tadhkuri domin kai lalle an umarce ka da ainihin tunawa da ita ka ringa tunawa da ni'imomin da Allah ya ma ƙanana ko manya hmm. walakin idan kaburat nima. sai dai cewa fa idan ni'ima ta girmama kana al'amru bi zikriha abla wato umarni da ambatanta ya fi ainihin kaiwa makura da inda Allah ta'ala ke cewa ku tuna da ainihin ni'imomin Allah ala Allah ai ni'imata ai ni'imu ai ni'amu hu yanzu eh, ni'amu ai ku tuna da ni'imomin sa hadi aidan lil umum shi ma wannan na umum ne shi ya shafi duk ni'imomin da Allah kai maka tuna da su wala kunta ala ala min Allah amma da ka ce ku tuna da ni'imomi daga Allah fa hadhihi laysat wannan ba na gamewa bane shi ni'matan min Allah ka ambaci ni'ima daga Allah ka tuna da ni'ima daga Allah fa hadhihi laysat umum eh wannan ba na umumi bane ni'ima daga Allah hmm. ai ni'ima ne ɗaya daga cikin ni'imomi ni'ima daga Allah ba umum bane shi amma bil ma'arifa amma lokacin da aka yi idafa zuwa ga ma'arifa sarat lil umum sai ya zama na umu wa in ta'uddu ni'matan la idan aka lissafa ni'iman Allah ba za ku iya girdige shi ba in kuka in za ku lissafa ni'imomin Allah ba za ku iya girdige shi ba you. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والفرق بين الاطلاق والهموم من وجهين وتضم بنشي إذا كان إطلاقي بأموم تتبت كوتي برازيلي الأول تضم بنشي إذا كان مطلق بكم أمور بكم عام لان الإطلاق يعم جميع الأفراد لأن الإطلاقي yana game duka daidaiku ala sabilil badal akan hanya na musanya yana game duka daidaiku akan hanya na me na musanya misali ce muku wani ya zo ya same ni ya ce bai da lafiya yana ciwon kai sai na ce maza ka sha magani kaga wannan magani am ne ko kuma mutlak am ne ya samu likita ya ce mai likita kan shi na ciwo sai likita ce je ka sha magani kaga magani guda ɗaya zai sha amma ba ayyana shi ba ba wai yana nufin ya sha dukkan magungunan duniya ba ne domin idan kun ce amuri zai je ce duk maganin da aka yi a duniyar nan gaba ɗaya kawo da shan yi shine am a zai sha magani guda ɗaya amma wanda ba a ayyana shi ba ne mutlak kun gane bambanci yawa to nan gaba kuma in yace to wani magani zai sha zai ce paracetamol kaga yanzu yayi kai akwai mutlak akwai kuma muqayyad shi mutlak shi ne ya zama to a saki magana ba a yi masa kaidi ba shi kuma muqayyad shi ne an masa kaidi an gane wani ko wato yaro ya zo ya samu baban shi ya ce baba ina jin yunwa sai baba ya ce je ka ci abinci ga kudi je ka ci abinci shi wannan amule yana nufin ga kudi ka je ka sai duk abincin duniyan nan gaba ɗaya ka haɗe ka cinye zai yi ya cinye to me yake nufi ya je ka ci abinci kaga dai zai sai abinci ne guda ɗaya wanda zai ci dan ya koshi ko kaga idan kaga yin zai tuwo ya sai abinci yin zai gurasa ya sai abinci yin zai indomi ya sai abinci abinci ne guda ɗaya ne amma ba ayyana shi ba kun gane wannan shine mudiyar amma da zaran an ayyana shi babu wani abinci zan siya ya zai ka sai indomi ya zama to muƙayyar eh والعموم نعم يعم جميع الأفراد على سبيل الشمول نعم أنا ما فهمت أنا شو ما أنا شو عموم يا شابوي قوم قبل ده إن شو ما للي للي بتر كتيرين lallai mutum da أنا بتجيب بس على الدنيا قبل gaba ɗaya da ke yi ne ba wani mutum da kuma gane ba innal insana lakafurun mubin ana nufin duk mutanen duniya gaba ɗaya ba a ware ba sai an samu nassin da ya yi istisna'i in babu nassin da ya yi istisna'i to duk mutane sun shiga ciki am kenan amma shi mutlaq wahid ne amma gairu muayyan guda ɗaya ne wanda ba ayyana ba kama aka ce mutumin da mutumin da mutumin da yayin zihari da wata mata ya yanta wuya an gane ya yanta wuya ana nufin duk bayan duniya nan gaba ɗaya zai yanta in an ce yanta duk bayan duniya nan ya zama ya zama a amma idan bawa ɗaya ne amma wanda ba ayyana ba ya zama ya zama mutlak kun gane ku hmm. na wal umum ya umu jami'al afrad ala sabil shumul amma shi umum ya game dukkan daidaiku a kan hanya na gamewa shi ya game komai da komai misalin zalim idan kulta a karim ɗaliban misalin wannan ka ce ka gira ma ɗalibi fa asasta wahidan min al ba. sai ka riƙi wani ɗaya daga cikin ɗalibai a karamta sai ka karrama shi fa hada yanfi an jam wannan ya wadatar daga ainihin taron jama'a al yau sai ka riki zaidu wa qala gadan akrim ɗaliban. to gobe sai ƙara cewa a akrim daliban ka jira ma dalibi wa khasta sai ka riki ainihin amuru sai ka karrama shi to wannan ya inganta ina ba ta gane wannan ya inganta tunda ya ce a karrama dalibi to wannan dalibi wato mutlaq ne shi dalibi guda ɗaya ne wanda ba ayyana ba ga sadaka ka ba wani almajiri almajiri guda ɗaya ne ba ayyana shi ba to duk wanda ka ba ba ka yi laifi ba amfanin sanin mutlak ne idan aka ce ga shi ka ba ɗalibi sai na zo na ɗauki kowane irin ɗalibi na ba ban yi laifi ba sai da ba ayyana ba amma in aka ce to ga shi ka ba abdulmomin an yi ne, na ce wane ga dubu ɗaya ka ba ɗalibi can sai ma waya ce dubu ɗaya nan ka ba abdul mumin yanzu an samu mutlak an samu mai muƙayyad to yanzu wannan muƙayyad din yana hukunci akan mutlak din can yanzu ɗalibin nan da aka faɗa shi ne abdul mumin wal mutlak yuhmalu ala al muqayyad idan an faɗi kalma mutlak sai kuma daga baya aka ƙayyade shi to za a yi amfani da wannan ƙaidi a ce to shi ake nufi da wancan mutlak wannan ƙa'ida ce usuliya na'am eh. ba baka yana ji ba ɗaga ayyana ba an gani amma da abin da ake so sani ba yana nufin ɗaliban duniya za ka gina ba guda ɗaya ne bai ayyana ba shi ne mutlar amma yana nufin ɗaliban duniya gaba ɗaya ya zama am an gani? Hmm. eh نعم لأن شمل زيد المعمرة لأنه الآن الآن شمل زيدا وعمرا إيه. الآن شمل زيدا وعمرا وتياقن شي يا شافو حز زيد لأمره وجميع الطلبة على سبيل القدر يا شافو دكا الطلبة أما كان هنيا نمسنيا ما يجري بين هنيا مسنيا إن كان يشوف ولا تلقى صورة يا أم بكان يسير ka girma ɗalibi wannan kowane ɗalibi za ka iya girma shi akan hanya na musanya kuma na ka ba wannan ban da wancan kuma jona yani na kuzu wahidan badalar jami eh, ilmana mu maɗauki guda ɗaya a madadin duk sauran gaba ɗaya la tukrim jami'ar talaba wato kada ka girma dukkan ɗalibai misalin haka wani misali daban da kulta kul hadhihi da darahim da za ka ce mai karɓi wannan dirhami goma ka gira wa ɗalibi guda ɗaya da shi ka gira wa ɗalibi ka gira wa ɗalibi da shi sai wani mutum ya zo wa ƙala ya ce ana saufa su hajji tarahi alal jami eh ni da sandu zan raba wannan dirhami ga duka mutane kowa da kowa shin ya samu yayi wannan eh idan ka ce mai karɓi wannan dirhamin ka gira wa ɗalibi da shi kaga ɗalibi ne guda ɗaya gairu mu'ayyana shi kuma sai ce gaskiya shi zai karaba dukkan ɗalibai na wannan kuɗin zai raba shi ga dukkan ɗaliban da ke makarantar ne to anan yayi biyayya ga umarninka bai yi ba aljawab la ba shi da ikon yayi haka a'a zai gina guda ɗaya ne kawai eh, zai gina guda ɗaya ya bashi ɗarin nan domin wannan shi ne mutlak mutlak wannan shine bambanci mutlak da am in an ce am ya game duniya ya game kowa da kowa an gane in na ce lallai mutum makaryaci ne suna nufin duk mutane mutane gaba ɗaya makaryata ne haka ya zama am eh na sai ne wa alaikum salam sai ce me ya yi umumi ne na garin ya ce yan gari kaza duk ba su da hankali ya mai da su gaba ya yi amini gaba ɗaya duk yan garin gaba ɗaya kowa ya shiga an gano wannan ya zama amini wa ya yi ai wannan yana da alaƙa da sallah da abin da yake da alaƙa da sallah bai shiga ba abin da yake nufi shine an ce kada a yi kasuwanci lokacin sallar juma'a to daidai lokacin kiran sallah na biyu sai ya hayo mashin ya kawo shi masallaci to wannan mashin din da ya hawo ya kawo shi masallaci ya shiga cikin kasuwanci wanda ya yi wanda shi din nan kasuwanci ya ɓaci shi ne tambayar da ya shi ne na bashi amsa cewa duk abin da yake da alaka da sallah din ba a sanya shi daga cikin abin da ke ɓata ainihin ciniki kamar shi hawa mashin din yana da halaka da sallah kai tsaye siyan ruwa ga ka kazo wajen za ka yi sallah ce ba za a baka ruwa ba sai ka siya sai ka siya ai ruwan yana da alaka da sallah kai tsaye misali an kuma da an kulla ciniki ne to wajen ba da kuɗin sun kasance a wannan lokacin da aka hana to ni kuma ban da iko a kai misali ba a riga kulla ciniki ba ai mika kudin kawai za ka yi sa aljihu wannan ba matsala kulla ciniki ake magana ba za a haɗa shi da shi ba duk da cewa wannan akwai matsalolin guda biyu akwai ainihin masahabobi akan wannan matsala kuma ga imamu ahmad yana ganin cewa idan mutum ya kwace fili ya yi sallah a cikin sa sallah ba ta yi ba ya kwace fili sai an kara sallah a cikin fili aka gina masallaci ana sallah duk sallah da kuke kasanciya ce amma imam mali na ganin cewa sallar wannan kwacewar haramun ne amma kuma sallar dokar Allah ne sallar ta yi Allah zai ta kama ku akwai zalunci da kuma kwace mai dubin shi matsala kawai ga duba a cikin ahalari ya ce wanda ya yi sata a cikin sallah a kana cikin sallah sai tura hannu a biyu ya sata kuri ya yi abin nan ya kara ka ba shi sallah ta yi ma malik sallah ta yi amma kuma ya yi dalili amma wajen imam muhammad zai jama su sallah to wannan matsala ce ta manta wanda kuma duba dalilan da aka dogara kan shi a gari wannan magana na a cuwa-cuwa a cikin jarabawa wato abin da yake faruwa shine a ga nan arewa ba su da wani experience kan abin da ya shafi cuwa-cuwa gaga mutum ya ci waye kawai jarabawan shi ne da nasa lokacin da mu muka rubuta waye wallahi laif, yan sanda ake sawa mutum yana rubuta waye yana jin tsoron polis na rantsi da Allah Allah kama kaza ka tafi kenan a lokacin e duk wanda ya rubuta jaraba a lokacin wallahi ya rubuta jaraba ko shi ne ba ta ta amsa to amma kuma kafin a ci jarabawan yana da wuya lokacin waye yana da wuya sannan kuma ga cewa ɗalibi da wuya kaga ya samu dukkan subject in ya ci za ga ya ci kowane subject da ci english ba ya ci kowanne da ci math ba to kuma da zarar ya samu wannan matsala ba za su jami'a ba kun gane wannan ko to sai zaman to mutanen kudu su kuma sai ka ga mutum ana ta cin jarabawa ana ta cin ana ta cin jarabawa sai ga mafi yawan mutane a jami'o'i gaba daya mutanen kudu ne sai su gama cika ainihin jami'an su su dawo nan su cike shi ka zo kaga ko ina ka je Port Harcourt ka je ko ina an cike shi gaba daya an cika gurbi an cinye jarabawa nan ba a cinye ba to an kasa gane me dalili ashe dalili kawai ana ba da amsa ne an zo jarabawa ga wa'ancan su kuma nan wajen jarabawa ake rubuta yi ma'anar kalima kuma gani to daga baya irin abin da ake yi na sabis sabis din da ake na a tura dan arewa ya je kudu a tura dan kudu ya zo nan wajen sai dan arewa ya zo ya fahimci ashe ga hanyoyin da ake bi a tuwaye wani lokaci ma wani ya fi tuwaye dan ɗanin shi ma ya je ta aiki shi wani lokaci wanda zai amfani da wayar da kanin shi ya je ya nemi admission ya yi karatu gaba ɗaya da wannan certificate ɗin da ba sunansa ɗaya to sai suka gane ashe can wajen gaba ɗaya in ka je in ka je kai ɗan arewa za ka nemi ka zare ido ka ce kai ba za a yi expo ba ce ba za a yi what what I say ba za a yi mai ba sai suka kira ka karan sasanta da kai ka iyuwa sai su kau da kai sai ka ce wani ɗan arewa ya je kawai ya je an cire mishi kai an kai shi lahira yana so kawo su cikas kaga ire-iren wani abubuwa suna ta faruwa lokaci mai tsawo ana tura kofa suna ganin irin yadda ake gudanar da rayuwa a can wajen to kuma in aka zauna aka ce za a bar abin a haka su su ci gaba da yin expo na aka expo ba a cikin ɗalibai ɗari casa'in da tara za su wuce jami'a nan kuma a cikin ɗalibai ɗari biyu za su je jami'a za ka ga an samu mai tazarar ya yi yawa to wannan shine abin da ya buɗe kofa na expo kaga ya zama to ruwan dare a nan arewa ina ba ta kun gani amma da expo gaskiya babu shi a nan tunda mu a nan muka rayu mun ga yanda ake gudanar da jarabawa a nan wajen dalilin zuwan expo irin yanda rayuwa daga can abin ya faru ya shigo nan wajen to kuma idan yan nan ba su yi ba to gaskiya hatta mulkin najeriya za a yi ba su duk wani mukami na gwamnati za a yi ba su za zama to bayi a najeriya yanzu na ba na salu a samun ya yi ke mana hukunci ina ba ta ɗan uwa ya fahimta al'amuran akwai wani sarƙaƙiya ne a cikin abu mai girman gaske a gane in nan aka ce a sa sojoji da 'yan sanda a yi kaza kaza to can nan dama ana duba kwali ne kawai kashi jarabawa nan wajen wani zai iya ci jarabawa ya samu dan dan pass shi da ƙyar ya ci jarabawa fas wancan kuma ya samu AA za a ce wancan ne mai ilimi kai da gigi e ne yanzu zai ga cewa wajen samun jami'a za ga cewa da wuya za a rinka samun yan nan wajen sana samun jami'a to malam zumumi ne ya bada fatawa za a kira shi lalura fatawa daga malam mumin kaga dai asalin shiga hukuncinsa amma ga kuma zuruf da suka kewaye shi mai za mu iya cewa kan shi a yi ba hanyoyin gyara wani wadiyar zila allah shi ba alwa alaikum salam sai eh? to in zai yi a rufe shago a rufe inda zai yi ba in ya zama to kowa zai samu sallar juma'a babu komai ya zama wannan ma lokacin sallar juma ya zai je sallar juma babu komai a cikin shi a gani ai al'amarin Najeriya akwai sarƙaƙiya sosai kan al'amarin Najeriya za ga mutum certificate ma wani zai siya ne yana kwanci zai ce da Allah siyo mai wayar nawa ne ya ce dubu hamsin ya miƙa kawai sai a kawo mai hajjira ce har can za ka je can ainihin da ake yi a baka sarki sarki da sunan ka ce suna na mudi sallau sai ga duba duk mai suna mudi sallau wanda da ya karɓa wasu ya rika ma ila ya riga ya rasu bai ya karɓa ko na abu sai a baka kuma mudi sallau yana wani gari ne sai kuma kana wani gari ga nan nan suka sai mudi sallau na kadura mudi sallau ne na naija haka ake yin abubuwan ana zuwa har can uwar har can abin a gindin maganin ofisin aje a siya sannan kuma akwai mayan da ake yanzu akwai majmu'a kawai site na amsa in waye ya zo kawai akwai akwai website za ka biya ne in ka ba su kuɗi ka tura kuɗi za su tura maka an san duk wani abin da za a yi kafin waye ɗin ma ya tafi Mm-hmm. tana ba da babban guda ta fara cin mutane ne da zama ce maka bayani to ai ba wannan ban tsoro ne abin fadaccen wajen ya zama business ne in kana da makaranta a kudu za ka zama to multi saboda kawai ana kiran shi miracle center duk wanda ya zo wallahi duk da ikanci ya ci waye to nan kuma duk ilimin ka za ka ci wani subject ka faɗi wani da zarar ka samu wannan matsalar shi nan ka samu matsalar zuwa jami'a su kuma za su yi ta zuwa jami'a a matsayin sun fi ku ilimi alhali ba wai sun fi ku ilimi wani da fiƙi ne ma da sun kuma ba maza shi da a ku kun matsalar na ana yi jami'a ɗan fi wahala ne amma yanzu an fara gano kiɗan najeriya a hankali a hankali yake gano yadda zai iya ainihin wato yin wannan cuwa-cuwa din kaga dai jam yana dan wuya amma kuma za ga nan gaba zai ko ba zai bude sosai yana za ga kawai jam din kawai sai rubuta ma jam ko ka kashi ne ana mai ku ba gani eh Eh. eh. eh shi ke nan kuwa a tsaye ya ga wannan a wani ana kan johnson muna karantawa tare da shi a nan last week sunan shi johnson daga kudu ya zo wallahi ya zo kofa ne aka ɗauko shi aka turo shi nan last da aka turo shi aka ce to yanzu wani darasi za a bashi wallahi aka zo tiga tiga tiga tiga wallahi ya ma rubuta Sai tailor din wasu abubuwa sunan shi ba wallahi iya rubuta da kyau amma shi nan jibtiki shi nan yana turanci wala shi da kiki ne da iya kuma amma kuma shi nan ya gama ya gama har zabi dake so daga baya abinda abin da ya faɗa kurba shi kawai wannan wannan wannan tunda ne, ba za a faɗi IRS a CRS yace ba abin nan ba kawai abin haɗa shi da da addini da kafirci kawai zai karar da sarki wallahi za ka fashi kawai zai harai wallahi ba da zai a wani lokaci ba za ka mutum turanci mai kyau amma da a ah, lokacin da muka yi foli wala haka ne sun fi mu iya turanci sai mutum ya baki mace to shi kenan mun fadi shi kenan in an zo jarraba sai ga mutum na neman taimako wajen ka wallahi in suna turanci kai kanka zaka ce wannan wannan fa wannan ba mai tsinka bane wallahi ba za ka iya zama a nan ajin ba kai ba kai turanci ba amma an zo jarraba ko za ka ci jarraba shi wa bai ba ga turanci nan kamar mango park amma bai san komai ba بارك اللهم وبحمدك ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa